الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا Allah تعالى دا يسري من mana haduwa babban masallacin dutse الجهة jihar wannan safiya ta alhamis sha ɗaya ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne hudu ga watan tara a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin miladiyya darasinmu na biyu da sha 211 a karatun da muke a littafi mai albarka littafin risala ta fikihun mazhabar malikiya ta malam ibn abi zaidin alkairawani wanda a cikin littattafan fikihu in aka ce ƙwalar sheikh tushe ake nufi inda kana karanta littafan mazhabar malikiya cikin tattaunawa sai aka ce a sheikh ba a faɗi suna ba to kawai shi ake nufi ɗan? ɗaya eh, alƙairawa ne in aka ce a shaikhani to da shi da alƙalisi su ne a shekani amma aka ce a shek kawai to shi ne wannan babban malami ana kiransa malikun sabir imam maliku karami dinde don a san nauyinsa a ilimi babban malami daga cikin malamai da suka tsaya kan tafarkin magabata ta babin akida da sauran al'amura na imani da Allah ta'ala cikin babin hajji da umara har yanzu muke za mu tashi inda ya ce sun mayan darasin ƙarshe mun tsaya wurin jifa ko bayan mutum ya gama jifa mutum da dama abubuwan da suke wajibi akan mai aikin haji ranar goma ga wata abubuwa hudu ne farko jifa na biyu a tartibin yadda manzan Allah salama ya yi su daga gama jifa sai yanka yanka hadaya na uku aski to daga an yi aski sai kuma a tafi maka a yi tsawafin ifada wannan su ne ayyukan uku, da mutum zai a ranar goma ga wata ranar da wanda ba su zo aikin haji ba suke sallar idin babbar salla. ita ce goma ga wata ko to daga mutum ya baro <clears throat> muzdalifa ya yi sallar asuba ya tako ya taho mina sai fara yin jifa jifan na iya jamratul aqaba ya wuce jamra ta farko ya wuce jamra ta biyu ba zai jefa ba a ranar goma ga wata da safe sai zo jamratul aqaba sai ya jifa tsakuwa guda bakwai shi har muka yi maganar daga mutum ya fara wannan talbiya kuma ta kare yawa ya ɗauko tsakuwar farko Allahu akbar sai jefa haka yi har sau bakwai shi kenan sai kuma ya gangara ya wuce babu tsayawa a yi addu'a ana fahimtar wannan? to in ya gama wannan mana ya ce sun mayan haru sannan sai ya soke dabbasa ya yi amfani da annahar duk da shi ana itilaƙinsa ne akan a ah, soke rakumi yawwa shi ne annahar a soke rakumi inda shi rakumi kuma a tsaye ake yanka shi ba kwantar da shi ake saboda wahalar yin haka akwai yadda ake masa sai a soke daidai wuyan kogunan kwararru da suka iya sun san inda suke taɓawa su kuma ƙananan dabbobi su ne ake kwantarwa a ƙasa sai a yanka irin yadda muka sani ne ake kira azabuhu shi yanka shi ne azzabuhu shi kuma sokewa ana kiransa ne annahar Ko kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya soke shi yasa akan faɗi lafazin annahar ana ganewa galibi sun hmm. mayan haru in kana ma'ahu hadiyu in akwai hadaya tare da shi thumma haliku. kuma mun san wane ne yake hadiya musamman wanda ke wajibi shine mai tamattu'i amma kun san siffar hadiyar da shi yake gaya mana a nan ai ko siffar aikin hajjin da yake mana nan ta ta ta ta yawa kuma ita hadiya takan iya yin ta ko da ta kama ka ba za ka kuka kana hajjin ifradi in ka ga dama ta tsawu'an za ka yi ana fahimta yawwa su ce sun ma ya halifu to abu na uku kenan ko na farko jifa na biyu yawon soke dabba ko yankawa na uku to shine alhalku shine aski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ambata yayi waɗannan ayyuka guda hudu a jere kuma yana zaune a Mina sahabbai sun zo sun tattambaye shi ba mutum ɗaya ba wannan ya ce na manta maimakon in fara da kaza sai na fara da kaza saɓanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiranta kamar da zo a hadisin Jabir radiyallahu ta'ala anhu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa if'al wala haraj je ka yi ɗayan wanda shi ya kamata ka fara baka fara da shi ba sai ka fara da ɗayan na gabansa sai ce if'al wala haraj sai ka aikata ba komai malamai a nan suka tattauna cewa ashe kenan ya halatta duk wanda ka gabatar duk da suna da saɓani kan wanne ne wajibi a fara da shi a mazhabar malikiya sun ambaci idan mutum ya fara da wani abu ba jifa ba sai ya yanka yawwa amma dai in an ɗauki umumin wannan hadisin babu a wajibi kan mutum ta wannan bangare dai tattaunawa ta malamai amma a jeren dai waɗannan abubuwa guda hudu haka ake jeranta su kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jeranta su in a zamani irin yanzu ka biya kuɗin hadayarka kamar da ake biya a wuraren da mutum zai je ya biya da zai wakilta wani yayi masa to in yi jifa babu shirin fara wato karfa a zagayen uku farko an gani idan mutum yana tsawafin kudu ko tsawafin umara ba mu yi magana a baya ba farkon shigowar samarka me yake ko tsawafin kudu ne in ifradi yake ko kuma tsawafin umara in mutum ne ko me a cikin ɗawafin nan na farko da zai zo musahabi ne ya yi sassarfa gudu-gudu sauri-sauri a zagaye uku na farko an fahimta ai ba kuma ta ba yawwa in ya zo dama zai yi ibtiba'i ibtiba'i shi ne ya shigar da ya fito da dantsansa na dama waje sai ya sanya gefen shi eh, eh, abin nan mayafinsa ta ƙarƙashin hamatarsa ta dama sai ya fa sauran kafaɗarsa ta hagu wani shi ake kira mene ittibai to shi ba a yin sa gaba ɗaya a aikin haji sai a wannan lokacin da mutum zai yi a tsawafin kudu ko tsawafin umara sai zagaye uku da sassarfa sai kuma ya ci gaba da normal tafiya a zagaye na hudu da na biyar da na shida da na bakwai an gane ba tare da ya mai da hannun nasa ya cire istiba'in shi istiba'in ana yin throughout tsawafin ne zagaye bakwai sassarfacce ake a tsawafi a zagaye na nawa uku na farko to in mutum ya gama sai kuma ya dawo da dantsan nan nasa cikin mayafin nasa sai ya rufe kafaɗin guda biyu baki ɗaya kafin ya sallah raka'a biyu ta nafila raka'atai bawa. ai mun gane wannan to to duk wannan mun yi a baya Ko amma zancen da ya sa na dawo da wannan shi na ta mana cewa shi a tsawafin ifada babu wannan sassarfa sannan kuma babu ittiba'i tun da dama an halatta maka cire iramin tun da kai jifa amina don haka shi wannan kana iya yin sa da kayan kan gida rukun mutum da yi askin ba daga jifa kuma an ya riga ya biya kudinsa na hadiya kaga me zai yi in ya taho bai tsaya ya yi aski ba to sai ya taho haka da kayansa na irani da zo ya yi tsawafin ifada ba tare da istiba'i ba ba tare da sassarfan nan ba haka noman tafiya su zai zagaye bakwai in ya gama sai ya ta tsawaf sannan kuma sai ya tafi ya je aske sai ya cire kayansa wannan ina faɗa mana in mutum ya riga ya aske an gane ko yawa in mutum ya zo maka zai iya tafiya ma ya aske duka ya cire kayan kafin ya zo ya tsawafi yawa ya halatta abin da ake so ka fahimta yaushe ake cire kayan yawa in kai aski ne abin da ya fi dacewa kai aski sai ka cire wannan kayan ihrami sai ka sa kayan ka na gida an gane ya tabbata kenan kayi A tahallul al-asghar in kuma ka je kai dawafi in kana da sa'ayi a kanka kamar kai mai tamattu'i ne dama farkon zuwanka tawafi da sa'ayi da kai na ne na umara ne yanzu idan kai tawafin ifada za ka sake sa'ayi shine na farilla na rukuninka ana fahimta yau in kuma mai ifradi ne da ya yi tsawafin kudumi ya yi sa'ayi wannan sa'ayin nasa na hajji to ran goma ga wata idan ya yi tsawafi ba sai ya sake wani sa'i ba an fahimci wani an tantance na san dai wannan duk muna yi ne in an wanda zai aikin hajji in ya zo dole sai ka sai ya sake da an sake tusa masa wannan jawabu bil in ya je ma sai ya manta wani rudewa kawai ma yake bai san ma ne shi yasa ake san dama kullum ka zama tare da malamai da ɗaliban ilimi in za ka yi aikin hajji yawa don wani lokacin sai mutum ya buhuli ya manta ma mai yake ciki ya bata ya ma fita daga abin da ya kamata ko ya waje ba ya aikata wannan dai ana faɗa ne saboda mutum ya tuna kuma inda damar muraja'ar lokacin da zai aikin ya waiwaye zancen amma dai zamanka a cikin tawagar masu ilimi zai fidda kai daga wannan damuwa ce wa ya tsufu saba'an wa yarka'u ma'anan kau shine zai raka'atai taqwa raka'a biyu ta tawafi tawafi inda kai to za yi wannan raka'a guda biyu ta nafila yawa a ciki za ka karanta kul ya ayyuhal kafirun farko da huwallahu ahad a ta biyu sai kuma kai addu'o'inka a cikin sujada Sai addu'o'inka a kuma lokacin da kake tahiyya a ciki in kuma ka gama ka iya daga hannunka har yanzu kana kallon ɗakin ka'aba ka ɗaga hannunka ka ci roƙon Allah ta'ala a duk abin da kake so na alheri an gane in ka gama wannan kuma sai a tashi sai a je wurin sa'ayi ana fahimta insha yace thumma yuqimu bi mina kun ga nan me yasa bai ambaci a sa'ayi ba saboda yana siffanta mana haddin ifradi daga tawafi kana gamawa shi shikenan ka gama rukunai na ƙarshe da za ka yi sai ya zama mai za ka yi sai ka koma tun da sa'ayi an yi shi lokacin tawafin kuduri kasa bai ambace shi a nan amma idan mutum mai tamattu'i ne me zai yi in ya gama raka a biyun nan ta bayan tawafi zai tafi ina sai ya tafi wurin sa'ayi wannan sa'ayin da zai shi ne na rukuninsa da aikin to in ya gama su shi kenan aikin haji rukunansa gaba ɗaya guda hudu sun kammala ya shiga halin ihrami dan takwas ga wata ko yawwa ya yi tsayuwar arfa ya yi tsawafi ya yi sa'ai waɗannan hudu su ne rukunan aikin haji kafin wannan yawwa to sai ya zama abin da ya rage masa sai komawa mina sai a yi kwana uku a mina kullum ana fita ana yin jifa ana fahimta insha Allah to shi yasa yace thumma yuqimu bi mina thalathata ayyami sai kuma yayi kwana uku a mina yaushe zai koma mina in ya zo maka ya yi wannan tsawai duk shekara zaka samu ana a ah, samun matsaloli da wasu alhazai wasu malamai suna bin su suna cewa ai duk wanda magariba ta yi masa a makka bai dawo mina ba sai ya yi yanka wannan ana ta faɗakar da mutane cewa wannan magana ba ta da dalili ba ta da mene dalili yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yadda ya yi a zahar zahar a makka sannan sai ya dawo mina an fahimci abin yawwa ya dawo mina a lokacin magariba ba ta ma kusa ba da kuma ci gaba da zamansa to amma abin da ya waje ba mutum ya fahimta shi shi zaman mina na kwana uku nan kwanan ake bukata don haka makara saboda wani dalili ko mutum ya gaji ya je masaukinsa har bacci ya kwashe shi bai tashi ba har lokaci ya kure inda ya samu abin awa ya koma mina shi kenan ba matsala sharaɗin shi ne ka kwana a mina ba wai lalle ka koma kafin magariba babu zancen yanka dan mutum ya makara har magariba ta yi wannan zancen babu ce Kana fahimta amma dai za ka samu shekara ana ta gaya wa alhazai kuma ba daidai ba ne allah zai ya kyauta to uh, ya koma mina ya yi kwana uku fa'iza zalati shamsu in rana ta gushe rana ta gushe min kulli yaumin min ha a kowace rana a kowane yini a waɗannan kwanaki uku rama aljamratan lati tamimina to zai jefi wannan jamra majefa da take kusa da mina mun gane bi a da tsakuwa guda bakwai yukabbiru ma'a a hasati zai kambara tare da kowace tsakuwa da zai jefa aljamra ta yi ne sannan sai ya jefi sauran jamrorin guda biyu ma'ana kenan dai ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku wannan su ne ne kwanaki uku da ake ana kiran su ayyamu tashiri game da muke magana yawwa su ne kuma al'ayyamul ma'aduda to idan mutum ya tashi zai je jifa zai je ne bayan rana ta gota daga tsakiya a sharaɗi ne lalle sai ya yi a zahar ba in dai ranar ta gota daga tsakiya lokacin a zahar ya shiga sai jifansa sai dawo a zahar. a masaukinsa inda tsananin rana mutum zai iya saurarawa har rana ce sanye je malamai a zamanin yanzu a wasu ita ce ya halatta ka yi koda cikin dare ne shi wannan na yi ne saboda tsoron zafin rana amma abin da ya fi kada ka yi jifan nan kafin lokacinsa ya yi shine lokacin zawali an gane wannan yawwa sai lokacin da rana ta bushe daga tsakiya shine lokaci irin yadda ba a sallar azahar sai ranar nan ta gota daga tsakiya ana fahimta summa yarmi aljamrataini yawwa in mutum ya zo ya taho daga shemarsa abinda zai fara haduwa da shi shine jamra wacce ta farko ko al'ula ko as-sughra kowanne ana faɗi to sai ya fara wannan in ya gama zai tsaya a gefen hagu kaɗan ya kalli makka ya fuskanci alƙibla kenan ya addu'a ya daɗe ya daɗe na addu'a gwargwadon hali kuma an hana shi saboda cunkoso kamar yadda za a ba ma'aikata sojoji da military police na saudiya suna saboda kada cunkoso ya yawa wani so yake daɗe ta addu'a to saboda ya bada hanya sai a ce in yi addu'ar gwargwadon hali ya wuce wannan kada mutum ya ce zai ta wurin kai ba zai tsaya ba yawa zai ce shi ya karanta a hadisi annabi sallallahu ya tsaya wajen daidai karanta wato ya ya dade daidai gwargwadon karanta suratul baqara to ko kai din ba ka iya hakan ba yanzu suratul baqara ai ba wasa ba ce yawa to kai addu'a gwargwadon hali sai ka matsa gaba sai ka je majefa ta tsakiya ita ce ta biyu to ita ma da tsakuwa guda bakwai sai ka jefa kowace kana Allahu akbar kana kara Allahu akbar sai ka gama shi ma sai ka koma gefe sai ka tsaka fuskanci alƙibla sai ka yi addu'a gurgudan abin da Allah ya koyi in ka gama wannan addu'a sai kuma ka ƙara gaba kana gangarawa jamratul aqaba ita ce jamra ta ƙarshe to ita ma ka jefa sau bakwai Allahu akbar Allahu akbar har bakwai kana gamawa da kuma sai ka gangara sai ka wuce shi ba a tsayawa a yi addu'a ana fahimta shi jamratul aka ba a tsayawa a yi addu'a ko ran goma ga wata, ko ran sha ɗaya sha biyu sha uku in aka ba ne amma da na farkon nan da na biyu su ne ake tsayawa a yi addu'a a ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku tun da ran goma ga wata ba a ma jefa su ai kun gane dai da mutum yake insha Allah hmm. Allah ce ni ina ne yawa kuma yarni aljamratain kullu jamratin bi misli dalika kowace jamra gurgudan kamar yadda waccan ya jefa wa yukabbiru ma kulli hasashin zai jifan zai kabbara tare da kowace tsakuwa da ya jefa wa yaqifu lid-du'a'i bi isri dhammi gani zai tsaya addu'a a ƙarshen shine bi isri bi isri ƙarshen jifan nasa fil jamratil ula kun jamra ta farko wasaniya da kuma ta biyu wala ya yaqifu inda jamratil aqaba ba zai tsaya a wurin jamratul aqaba ba in ya gama jifanta wucewa yi wal sarif kawai sai ya tafi fa rama to kun ga wannan aikin aiki na rana ɗaya kenan ran sha ɗaya ga wata to haka zai aikata ran sha biyu haka zai aikata ran sha uku ana fahimta ga wanda ya yi ta asiri shi ne zai kai har sha uku hmm. a kun sani ko kuma mutum in ya zaɓi zai ta'ajili sai ya yi ran sha biyu ga wata in ya gama jifansa sai ya fita kun gane wannan yawwa ya halatta mutum ya kwana sha uku ya yi kwana uku shine ya kai ran sha uku ya halatta kuma ran sha biyu ya fita hmm. ina ne yawwa sai ce fa'iza rama fil yawmi salisi rana ta sha uku wato ran uku bayan wato a cikin kwanakin tashiriki. wa huwa rabi'u yawmin nahri ita ce rana ta ne na hudu ko yau in an haɗa har da ranar sallah kaga ran sallah ita ce yinin farko na ran sha ɗaya yini na biyu ran sha biyu yini na uku ran sha uku yini na hudu shi ne ke nufi fa huwa rabi'u yawmin nahri in sarafa ila makkah in ya gama jifan su sai tattara kayansa sai koma makka kuma wa qad tamma hajjuhu Allah aikin hajjin sa ya kare kike nan ana yin wannan ka gama zancen aikin haji wa in sha'a ta'ajjala fi yawmayn in ya ga dama kuma zai yi wato gaggauta ya fita yini biyu min ayyami mina a ranakun minatin ma'ana sai fita ranar sha biyu ga wata farama sai jifansa wani sarafa sai tafi an gani fa'iza kharaja min makkata in kuma zai fita daga makka gaba ɗaya tsafa lilwada'i ma'ana in ya koma maka masaukinsa a zauna kuma a ta zuwa harami ana sallah sai ran da aka ce to jama'a ga sanarwa za a tafi za a koma gida Najeriya to ana sawa ranar da za ku tafi to ran da mutum zai tafi za a zo da motoci mutum sai tafi ya tsawabin ban kwana sai kuma ya dawo masaukinsa a kwashi kaya sai a kama hanya sai ya farko Cikin nan magana aikin hajji an kare kaga wani yana murmushi kamar ya tuna ko yana so yayi tawafa lil wada'i wa raka'a shi ma tawafin wada'i in aka yi shi za zai bakwai wa raka'a zai wannan raka'a biyu ta wato sunnatu tawafi wa sarafa sai kama hanya kuma sai fita eh, to mun kare aya sai ce wal umratu sai zancen umra yanzu an gama da zancen aikin hajji ku yi haƙuri mun ɗan tsawaita ko yawwa dama saboda a kawo har zuwa nan ƙarshen ne yanzu ko ya fahimci da ajin yake ita Allah hmm. da sauƙi da wahala muna roƙon Allah ta'ala ya ba da dama ga duk wanda bai aikin haji ba Allah ya ba shi ikon aikin haji. Ah, Allah ta'ala kuma ya yassare ya sauƙaƙe ba da dama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa da Allah ka sanya mu salihan bayi Allah kada ka sanya mu watsatsu waɗanda ba sa aiki da abin da suka sani ya Allah ka kintsa mu Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici ah, akwai wasu bayan Allah da suka nemi a yi musu addu'a wasu marasa lafiya wasu kuma da su akwai saurayi da yakan taya mu abubuwa nan ah, na ayyukan yada karatu ah, aminu dini dan birniwa da cikin ɗalibai kakarsa ta rasu kuma jiya baffansa ya rasu eh, muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya musu rahama bayan su akwai malam muftah baba ahmed ina cikin dattijai mutanen kirki masu son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ingila a hali yanzu akwai aiki da za a yi masa muna fata Allah ta'ala ya sa a yi nasara a wannan aiki Allah kuma ya ba shi lafiya Allah ya sa ka fara Allah ji kan mahaifa da suka gabata akwai kuma wani abokin aiki na shi ma mun taba aiki da shi wajen shekara talatin da bakwai da suka gabata a birnin kudu malam musa baba yaro bici Eh, yana ingila shi ma za a yi masa aiki shekarun jiya bugo mai ce don Allah a gaya mai yan uwa a taimaka a yi masa addu'a ana fata Allah eh, subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya sa kafara ne dukkan kuma musulmi marasa lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin da ya jarrabe su da shi a matsayin kafara da laifuffuka da suka gabata wanda kuma rasuwa ta zo musu Allah wani ta'ala ya sa aljanna ke sakamakon su ya Allah muna roƙonka duk wani hali na damuwa da al'umma suke ciki Allah ka yaye ‘Yan uwanmu da suke shan azaba da kisa da yunwa a gazza, ya Allah muna roƙonka Allah ka tada su daga wannan hali Allah kuma ka da sharrin azzalumai yahudu a kansu Allah ka hana su nutsuwa Allah ka hana su kwanciyar hankali ya Allah muna roƙonka babu wanda ya fi ƙarfinka ya Allah ya Allah ka ceci waɗannan mutane ta hanyar da ka so ta hanyar da tafi ta hanyar da za ta zama alheri gare su da kuma ɗaukaka gare su da su. ya Allah muna roƙonka halin da al'ummar mu take ciki a wannan ƙasa tamu a jihohi na makota na abin da ya shafi halin banditiri da ake yi ya Allah muna roƙonka ka san abin da ake ciki babu abin da yake koyuwa gare ka ya Allah duk masu waɗannan abu ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah ka hana abin da suke yi da su da wanda suke taimaka musu duk wanda yake da hannu yake sha'awar wannan abu ya ci gaba ya Allah ka ruguza lamarinsa in mai neman mulki ne Allah ka hana shi in mai neman kuɗi ne Allah ka hana shi Allah ka jefa masa cutar da ba zai iya tunanin ma ya cuci wani ba har abada ya Allah muna roƙonka ka tsare al'ummar ka Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina da jihar Niger da Kaduna da sauran duk jihohi ya Allah ka dawo mana da nutsuwa da kwanciyar hankali duk wanda yake ribata da wannan abu ya Allah ka lalata lamarinsa ya Allah talakawa ba abin da suka aikata waɗannan mutane amma kullum yau wannan gobe wannan zumunci ya dakata ba dama mutum ya kasuwanci babu zuwa gona ba komai ya Allah wannan abun muna roƙonka babu abin da ya kufce maka na ilimi a kansa kowa duk abin da ake ya Allah kai kaɗai ka san komai ba ke da muna roƙonka ya Allah kai mana maganin wannan abun ya zama tarihi a cikin wannan al'umma ba mu da sani akan komai wa yake yi wa ne yake tabbashi shi da mu mu dai ubangijin mu muka roƙa Allah ya dakatar mana da wannan duk hanyar da ya so kuma ya yarda da ita muna roƙon Allah ta'ala duk wanda Allah ya jarrabe shi da wannan fitina Allah dawo da shi gida Allah tsare masa ransa da iyalansa da mutuncinsu Allah ya hana ci gaba da cutar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru